mutuwa kake magana na bugo ne in gaya ma yau za mu hallaka dan uwanka eh kwarai haka muka lissafa kai farko sai dai zuwa yanzu lissafin ya canja hasbinallahu wa ni'mal wakil saboda ni. sun baza komar a wajen biyan kuɗin fansar su sai dai a inda gizo ke sakar tabbas kuɗin lallai ya zama lallashi irin na makera wato ana da ta wuta a makera sai ga ta a masa ruhin jikina bayan ka muku kashi na ɗaya wato zango na ɗaya ruhin jikina a wannan karin mun yi ƙoro ka muku zango na biyu wato season 2 kenan ruhin jikina sumayya baki kyauta min baki min adalci ba me yasa zaki guje ni me yasa zaki karya alƙawarin zukatan mu na cewar mu rayu da ke ni har abada ruhin jikina kamfanin wonderful movie ton a shirye suke tsab ko mu muka muku wannan film mai suna ruhin jikina kashi na ɗaya yana nan a kasuwa wato season 1 kenan haka zalika kashi na biyu yana nan a kasuwa domin kuma ku more naku kallon yan downloading abokan sana'armu ne ruhin jikina ya za ki dinga jana kamar wani dan sanda da barawo eh ai tsakanina da ke ya wuce dan sanda da barawo sai dai annabi da kafin. subhanallahi ita nake cewa kuma nake lakabi da ruhin jikina hajiya to ai kin dade a zuciyata kuma ke ce ruhin jikina ni din kace gaya wannan kalmar Haba Samir, ko ka manta kai ne zuciyata kuma sannan kai ne ruhin jikina. ruhin jikina mashirin shirin bashir girma labari umar wandafur tsarawa sadam jajira ba da umarni baban na suleiman one boy wallahi wannan sumayya ce matata wallahi tallahi wannan ba matar bace ba matar yayana ce ba matan yayanka bane matan ɗana ne ƙarya kake yi mijina ban san ka ba ba zamanin zoyi ba ki koma ki same ta ki gaya mata cewar ta gaya miki gaskiya in ba haka ba wallahi daga ita har kanin nata kin san zan yi umarni kawai nake kira a bani umarnin yadda zan yi da ki ruhin jikina kashi na ɗaya yana nan a haske tv da ke youtube channel ɗinmu haka zalika kashi na biyu yana nan a haske tv da ke youtube channel ɗinmu ruhin jikina

đủ hello hello đã đúng tun da mutu kike wannan chatting ne ai kawaye na hamsin ma ko rabi ban ba su amsa ba har yanzu hamsin di yaya dining table ba ba komai akai wahem ba abinci ake to a ce kafin in dawo kin gama farfiyarin komai abubuwa ka san fa girkin nan ba iya shi ne ba Eh na sani. Jira nake ka da mu je restaurant. restaurant kuma da kin bari mm, wannan yarinyar hasiya ta ta ɗanɗan miki indomi ba sai mu ci ba hasiya na yi maka kama da wacce za ta ci abincin hasiya wannan yarinya 'yan ƙauye duguja ja da ita Wani sai special nake ci. To yanzu ya za a yi? Ni tash Mahal zan yeah? Taj Mahal zan je. a'a ah, to Tuna kuma mani mun je kwaso taratuwarin da ba sai ki mu ci abincin mu dawo ba. Na gaya maka na Taj Mahal zan je. To shi ke. To shi ke mutu. Bari ɗan shiga in ɗauko inda zan ɗan rufe wuya na hanki na. Wayan ki kuma haba dai. Kin san da in muka fita yadda mutane suke kaluniya suke suke zira miki na mujiya. kin gani ni kuma ji wannan ma na haushi nake ji wallahi tallahi ki dinga sa hijabi kina lallabe jikin shi hijabi eh dakta dakta dakta na madan Khadija sai dubu ta taru thank you babban direba aikin ka yana kyau well done Sha zama ka huta babban dakta. Assalamu alaikum. Na kwana. Eh ina gajiya. Da Allah alaji Sani ne? Mm, da Allah da wa nake magana? Au to roll number. A kai ba wrong number kika kira ba da Allah. A'a ba wrong number bane. To ina ji da Allah ka yi hakuri wallahi wani nake nema alaji Sani. Ki bar ta ma ringa gaisa. Auni din. <laughs> eh ka san unguwar tsara? eh to tsara, za ga daidai wannan titin za ga a rubuta jamila na gudu salin inda ake gyaran kai na mata a hema nan kusa kike <laughs> ikon Allah amma kaga fa ban san ka bai dai in nazo in kira waya sai in fito ya ka gani Eh, sunana alhaji na alhaji sinusi to shi kenan eh alhaji sunusi mai atamfa na gode ya mun haɗu na gode na gode ah, ah, na fayi wata tsintuwas yar guda ina kama gajiya ban wata ba dan jagwal ne wai murya ta bai zade ba ko da yake na canza murya ya ɗauka wata ce ai wallahi ina zuwa na kira shi a waya da na kira shi yana fitowa na Kofi zan yi faɗa motarsa. Aiki ta ji a tamfa da leshi, Kaji zan yi sebin nan ba, zan aje nan ba ka. Ta ji za ta ƙware ni munafuka. Allah ya sa mu dace. Umma ma wani abu na ma ba sai in roƙe ka ba. Shi kwata-kwata ma bai ɗau murya ba, ya sa na canja murya na yi ƙatuwan murya. <laughs> Allah sarki. You are welcome. Thank you. Welcome to the White House. Th th thank you. This is White House. Thank you, Doctor. D. Yeah, well, thank you. D. Thank you. Thank D. You. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you. Oh. <laughs> thank you. Very good. Thank you. Um, thank you. kamar yadda ka sani, she's my wife. na ta, ba ita ta cin abinci tana gaida kai ba? Masha Allah. Thank you, <clears throat> thank you. Um, thank you. Yeah, yeah. Da ka zo ci abubuwa delicious, mm? um, goodness. Hmm? Doctor. Yes. Lissafi na ne canja. Very good. Da na zo na gidan. Mm gaba ɗaya da na yi browsing abin da zan nama to ba zan nama dole sai an sake sabon browsing good kaga wannan AC da kuke haka to akwai limit din da zan gaya muku da ku dinga haka kar ya dame ku Allah sarki what TV ce wannan? TV ce. TV ce. No, zan ba ku ka'ida yadda za ku dinga kallon ta ba ko da yaushe ba. Saboda su. Ya yawa. Thank you. Thank you. Am kuku. Mun ziyarci kasashe suwa da dama. Yes. Mun ji kasashe da dama. mun ci abincin su yanzu kamar cana mun je mun ci abincin a kone a kone abincin na cana canku wankin wa shi ne kundume mai shi ya kun kan ta canku wanki wa eh madalla ya wai ka ta na ai kundume madalla sanan mana taki taki mun yi wa shi ne siriri siriri taki mun wa wannan kisan wasa miya shi ne dai very good very good china sai eh. da suka yi zama da shi wanda ya kani nan a kan lalle ba su yadda ba sai mm. da aka yi linkin ba linkin na kuɗi tukuna aka sake na zuwa sai da na zuwa na magana da wata hausa na manta ta daga kama magana nan kama magana ina so in ce kai waye daga ina ka zo shi wa wa wa ah. eh, wai daga ina ka zuwa wa wa daga ina ka zo ta kuma ni a ah, kan ila Dagda. wa Hi ko Allah. A gida lokacin da zauna a cana. Eh. Ga gidana ga gidan uban Bursali, uban bursuli. Dan jiran nan mai sanko. Eh. Kaje. Kaje. Garin Allah waye ina fito da saboda ce. Can wa ke ke wa ne. re kwa. Ku mm. Ki wa ku ki wa ta ta mu. Ka ce wata ran dole da dai mu ringa rin tabiya da kai ana yaran. Kwari kwari ko. Mun zauna kasashen Larabawa. Akwai abincin Larabawa kamar da da mai kamar da doyen nan lovely lovely ai wannan nono kenan eh, yawo yin eh, to ah, eh, ai shi ake dangwale a daure shi ne lovely ya ma dalla thank you akwai kamusa kamusa me kama da dambu masha Allah oh. thank you thank you sir thank you na Allah shi thank you sir ah. abin ne ke so yanzu mata ta ta nuna ma kicin yawa kaga samfuran kayan da muke amfani da shi wajen girki yawa sannan ta nuna maka yayin da muke ajiye kayan abinci da sauransu. Ni ba abin da na fi so irin dan wake. Ya! Taɓa cin dan waken kada? Yi ma kwan kada ana dan wake dai. To, Kwan mm. kwan eh, exactly. Thank you. Thank you. No problem, doctor. No problem. Carry me for carry. Eh? Thank you. Thank you, Thank you. Eh, Thank you. What of water? Eh, ruwa. Eh, muna da shi. To wanka ma an ku yanzu. Eh, na tantance ku domin akwai kan maka da zan rinka zuba da wanka rinka fresh. Thank you. Thank you, Thank you. Ah. Ya, ya. Ah, a Eh, ashe ku wannan ta yi hausar ma da na danar kici amma duk na tana na kici thank you doctor thank you eh. thank you doctor thank you thank you doctor ga kuku ga kuku kai ne kuku zafi domin magan wani tsari ya kamata yi kuma sun zuba kuɗi rage mu mu je a nuna min sito ɗin kayan abinci domin in sanseta in ware wanne ne za mu ci gaba da ma'amala da hinaci wanne kuma za mu kwahe mu bai karnuka zan sai da ki in ringa baki abincin da zaki ringa gani kina lawai lawai ba tare da kin yi wani narkaka ba oke ko ku ba matsala za mu iya zuwa yawa amma ke kike girki anan kai dai bare wata shashashara aiki ce da alam gaba da na ga ta mai da ke wani batso wata dirkaka wani hirgaga wani ne keke yanzu zan sai taki za mu iya zuwa eh za mu iya zuwa very nice bismillah ai kitchen very nice kin sami kitchen wala kin sami kitchen thank you thank you Masha Allah wannan kayan mun daidai na ga ku kuma abu ka cika alkawari to yanzu menene abin yi kawai mun gama da shi yayi yanzu mun yanni uban sa mun yanni uban sa wajen ka yanzu kawai zai faru ake sa kenan to wannan ba matsala yanzu abin da zaka in ka koma gida sai ka turo mun da account number ɗinka ta wannan wayar da muke yi da kai ina fata ka gane mm-hmm. akwai leburori daga Oman kasar Oman ka su ce min gyara ne a nan eh kasu leburorin ba su a Najeriya leburorin Oman ne suka gina min gida gida ka da ba ai a ah, Oman kasan Oman ai nagode nagode Na gode. Thank you very much. Kana ji na? Na kusa. Eh, yawwa. in dai kin karyo layi kwanan layi to za ki gani da kayan security za ki ga wando na baki riga ta yalo za ki gani da tayi, Yeah. <laughs> sannu ni ce fa kai haka ake an san baki ba da haka kai ni ciki ba wai dai waya da muke gata dama da ke muke waya ni ce mana ba da ka shigar da ni ba cikin to ka ga ka samu ya tabba ki je min hauka fa ne ne ke ina

koko alala tab security eh koko ya aka yi da daddare haka security da tsakadar ya ga koko wallahi ta so wacce ta zama dole abin ne ya kama ni ya zama dole daidai yanzu network ya cika tab tab ya haɗu hmm, to me za a yi yanzu wala na gama da loading ɗin abubuwan to lallai na ga cikin network ɗin ba zai ina fitowa leto din ya zuko da can haka na biyo haka sai na auno ne na ga gaba ɗaya a hai karfin neto din anan yake ni wallahi na ɗauka ƙarin abinci ne ka taho da shi amma yaushe za a wani downloadin a nan hmm? eh, kana ji na kaga fili can ya fi nan ko ina sabis can gudu sai da ba za a yi kawo ma kaga ni kaga ni full full network full full network anan dafa min shayi nan mu gani zuwa karfe biyar na asuba za mu gama? Aishi. Ye? an Allah da. Karfe biyar na asuba. ya kira sallah ma An Allah da muna nan. Ba fa kuku bane ne ba. Ni mai gadi ne me da kai da karfe nawa? Ya eh, eh, ka ci gaba da gadi na. Ya eh, ka ci gaba da gadi na ai. Kuku. Kuku. Kuku. Kuku. kai ne kuku ina kuku ina kuku hmm? kaga can ɗin can gindin reka rere wallahi munan sabis na nan dan dauna kai kai ba ga wajen aikin ka can ciki ne wai ha to nan ya fi sabis lungu-lungu na ringa bihe na ganin to gaba daya nan. kai kana neman sabis a nan. Ni ma ni da sabis, ba da network. Da famin hai. Eh? Da famin hai. an ka Kai gidanka ne? Kar ka min dawa, kar ka min dawa. To ni ya na ka bura gidanka ne, ga inda kake ka fa kiyaye ni fa gaskiya. Ya? Eh ni ka kiyaye ni gaskiya. Kiyaye ka? Yawwa. Ato, aiki na bude kofar oh, gate. Oh, oh, okay, okay, okay, thank you, thank you. Kana so ka kwana uku baka ci abinci ba kenan. Eh za ka kukan a waje. Ya? Allah ya kai sati a waje. Allah koran? Eh, ko ba kore ka ba dai kofa za ta kulle maka. Zan hauro katanga. Za ku maka ihun barawo in bige ka. To. Yawwa. Kai, wai Allah na. Oke, oke. Eh. <laughs> Eh, to ne nuna eh. lohe na ga ya miƙe he dakin ka ya ga. Bara koma daga dakin. Kai. Wani dakin? Dakin ka. Daki na? Wani kama ne yawa ga wala network ɗin dakin ka ya nuna. Wallahi ba za ka shiga daki na. Kamar ya? Ba tuwa ga daki. Kar a yi dalolin ɗin ka abincin? Kar a yi, kar a ci abincin. Allah ba za ka shiga ɗakin nan ba. To. Wallahi ba za ka shiga ba. Ya ya oke oh, eh, leto ya fara dawa. Wanda ga ma ne ga ka nemi network ɗinka a nan. To. Kawai. Na shayi ko na dafa ma. To dafa mu. Amma to tukwane ne a ɗaki na da za ka shiga? Dafa mu dafa mu. Ki ɗan wa network. Ba network ba iska. Kwankada kwankada. Kwankada? Za ku tafi rafi kenan. Ah! ilahi fala buzuzu baki kirin za a a abincin ka ce haɗa-haɗa muke ce a ƴaƴan mahauniya ƴaƴan mahauniya ƴaƴan mahauniya kawai eh. tun da na shigo ko gaban da sauro ya cizo na yake kai baka shigo cikin ɗaki na ba eh, yanzu nan da safe na ka shigo min daki Ke kwantar da hankalinki ni ma ɗin da na kawo ki ba daɗin zuwan kin na ba. Saboda wannan mai abinci na gidan kuku. ba ki ji mu da hi bane da daddare. har aka kira sallar asuba munafikin yana nan ni kika san ya san kin zo wallahi ina jin ku ni ma ban yi bacci ba yanda kai ma ba kai bacci ba ni ma ban bacci ko ni da na kashe kuɗi na tura kati ne waye hmm? yunwa ka zo kuma yunwa ba da Wa take damuna dan Allah ni wallahi yau dai ba za ka min irin wannan oh Hello? An ci karime. Wai kina ina ne har yanzu ki kare so ba? Jikin Umma fa yayi tsanani, sai ambatan sunan ki take yi fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru? Ba lafiya? Ayya, ina asibitin? Can za ku? So nake ni in ji yanzu kina da dai ina ne? Allah zai wallahi ga ni nan towa da in Allah ya da yanzu yanzu nan za ku gani zan to a tafi da ita asibitin zan je can in same ku. To dan Allah ke sauri inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wai wai me me ma na ce ba ta da lafiya yanzu an tafi da ita asibiti. Wallahi kuma sai na fita in Ba ya fita na tafi ba Allah ya zina wallahi ya fita. Kin tada ma kaciya wannan gidan namu ba haka yake ba. Ba irin gidan ku bane. sai a yi cid an ba saboda 'yan sa ido to ni sauri Firdausi, Firdausi sarauniya, ke gumbiya cikin duniya. Firdausi ki so mai sanki, ne ne kiranki, a gare ki na ɗauki amana na yi niyya. Yar ki so mai sanki ni ne kiranki a que na que amana na iniya. wannan bakin aiki ana mutane a wani. Eh, barka dai. Hello? Hello, ina ji, ina ji, ina ji. a yi wace fa ne da wuri a security security, security. kasa ba ce ba ce mai gadi. wuce ya daga wani bare bare kake ya? Saboda fa ne da wuri. Eh, eh, kana da gaskiya. Yawwa. munafiki yau dai wallahi tallahi Allah ya taimaki munafiki kai kai wannan dan ne ke bakin in ya gani ai na ta gawo har kana burge ni. Dan na ka fitar wannan plate din. kawai na san zubi ne daban ne. Na canza tsarin abinci a yanzu. Ba ka ce za a fita ba?